idan ba a manta ba babin da muke ciki makon da ya gabata babu ma da a firruka wata ma'in babin da yake magana dangane da nassosi da suka zo dangane da hukuncin ruka da kuma hukuncin tama'im bayani ya gabata a can baya menene ruka menene tama'im da haka ba bukatar a maimaita shi a yanzu a inda muka tsaya a daidai inda mai littafi yake cewa wati walatu sai hiya يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته أقبته وروى أحمد الرويفع قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من أخذ لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو استنجى برجيع دابة أو عظم رجيع دابة أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه wannan hadisi imam ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad an karɓo hadisin daga ruwaife sahabi mai wannan sunan kala yace kala ne rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsara da mutum tabbata gare shi ya ce ya ruwai yace ya kai ruwaifi'u la'alla al-hayata satatulu bik mai yiwa rayuwa za ta tsanyi tsawo da kai har ka rayu bayan ni na riga na bar duniya da haka fa akhbirin nasa ka labarta ma mutane wannan abin da zan faɗa maka ka ce da su anna man ya lihiyatahu lallai duk wanda ya tufka gemunsa au taqallada wataran ko ya rataya mai tsirkiya da nufin dawo amfani ko kare sarri au istanja bi raji'i dabbatin ko yayi istinja'i wato shine tsarki da ake da hoge a ya yi da hoge sai yayi bi raji'i dabbatin da kashin dabba kamar kashin rakumi ko nawa makamancin haka au azmin ko kuma yayi da kashi a ya yi da hoge sai ya sa kashi ya kankare bawalin da yayi duk wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan al'amura guda nawa hudu kenan ko farko tufka gemu biyu wato ya rataya alwatar tsirciya na uku istanti al-istinja bi idabba na hudu azmin duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan ka bashi labari cewa fa inna muhammadan bari'un minhu annabi sallallahu alaihi ya barranta da barinsa ba ba to yaya tufka gemu yake shi ne suka ce yana da ma'ana guda biyu larabawan jahiliya idan mutum ya fita ya batse sai ya tufka gemunsa kawai ya yi kamar igiya <laughs> eh ya tufka shi kamar igiya kawai yayi yadda kamar ake saka ya kitsa ya yi mata kitso eh, ya fita ya batse wato wani abu akwai jiri da ciki waɗansu suka ce a'a ba wannan bane ba suna abin da suke yi abin da yasa suke wa geman su kitso wato suna so gashin su ya dan yi laushi ya rinka dunkulewa a maimakon ya zama mai kake ya zama kamar gashin kan mata to wannan burgewa ne a wajen su to kowanne ɗaya daga cikin kowanne ne dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya barranta ga wanda ya aikata wannan din waɗansu malaman suka ce irin wannan ma kitson da suke wa gemu yawanci suna yi ne in za a yaki wato wannan kamar wani ramzi ne da isara ce ta cewa za a yi ta mutu sai a yi wa gemun kitso to wannan shine man aka akada lihiyatahu ma'ana wanda ya waje mun saki kitso ko kuma ya tufka shi tamfar igiya da ɗaya daga cikin manufofin nan ko dan za a yaki saboda wannan al'adar mutanen jahiliya ce ko kuma dan yana so gashin sa din ya fita daban na wannan wurin yayi kamar titiniya da gashin mata wanda annabi ya la'anci wanda ya kama da mata ko mata da take kama da maza dama mm. au kallada wataran wannan ya gabata a baya cewa baka da aka yi amfani da shi har ya kasance tsirkiyarsa ko zaren da ke jikinsa ya yi laushi ya fara tsufa to larabawa sukan yi amfani da wannan zaren su rataya a wuyan dabba cewa yana maganin baki ko su rataya a wuyan jikin dan adam cewa yana maganin baki ko yana maganin mayu to kudurta wannan shirka ne domin jingina amfani ne ga abin da baya da amfani mai amfanarwa din mai karewa daga cuta shine Allah ta'ala shi ke karewa daga cuta shi ke kawo amfani dukkan dangin nema daga gare shi asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina ya malalo ni'ima zahira da kuma ta batini duk saboda haka ba mai dawo amfani ko ya kare ta sai Allah ta'ala al-istinja shine tsarki na hoge tsarki na hoge asali akan yi shi ne da dutse idan mutum na jin bawali bai samu ruwa ba ko da ruwa ma in ya ga dama zai iya yi sai ya ɗauki hoge ya je ya ajiye idan ya gama fitsari sai ya kankare ne an gane ku to wannan ana yi ne da dutse ko da hoge ba a yi da wato ainihin kashin dabbobi haka kuma ba a yi da kashi a wani hadisin daban ba wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku tashi yin istinja'i Ko ɗauki kashi ko kashin dabbobi domin wannan fa'amu ikhwanikum min aljinni abincin ƴan uwanku ne cikin aljanu wato shine abincin su kashin da duk kuka jefar ubangiji na sanya musu wata tsoka a jiki a wani hadisin aka nuna a shi kashin shine ruhin abincin su da kuma kashin dabbobi shine su kuma suke ba dabbobin su suke kashin dabbobin mu da haka ba a yadda kai istinja'i da shi ba dan karka najasta musu abincin su ina fata an fahimta wato kaga wannan ya nuna akwai aljanu kenan duk da cewa ido baya iya riskar kuma ya nuna suna ci suna sha kuma bayan haka aljanu suna mutuwa kamar yadda muke mutuwa ba kamar yadda ake cewa aljan baya mutuwa ba kullu nafsin za'iqatul maut har su sun shiga ciki a hadisin bukhari annabi yace wal jinnu wal ins yamutuna da mutum da aljan suna mutuwa eh ba su ne a bai kamata a ce za a yi da tsumma ko tare da taifa ba ce da shi za a yi jayi a samu hoge duk hoge ne dutse wa an sayyid ibn jubair kan. hadisin da ya gabata imamun nasa'i ne ya ruwaito shi bayan ahmad imamun nasa'i ma ya ruwaito shi da sanadi ingantacce albani ya inganta shi a cikin sahihul jami'u sagir jerin hadisi na 7787 wa an sa'id ibn zubair Kala, an karɓo magana daga sa'id ibn zubair sa'id ibn zubair tabi'i ne cikin tabi'ai almajiran abdullah dan abbas ne sa'id ibn zubair yace man qata'a tamimata insanin kana ka adli raqaba wanda ya galaya a jikin wani sai je tsinke ta ya cire ta dan ya raba shi da shirka kana ka adli raqaba kamar ya intar da mutum ne rawahu wakiya wannan hadisi wakiya ne ya ruwaito shi to wannan wannan hadisi ko wannan riwaya a haka da a ce sahabi ne ya faɗa duk da bai danganta shi da annabi ba sai a ce yana cikin hadisi marfu'i tunda akwai lokacin da maganar sahabi za ta zanto daidai da yadda annabi ce a dauke ta a matsayin tamfar hadisi marfu'i ma'ana hadisin da annabi ya furta da bakinsa duk da sahabi bai bayyana sunan annabi ba wannan a cikin waɗansu halaye ne sanannu a musalahul hadisi. daga cikin irin halayen idan sahabi ya faɗa abin da hankali da hankali ba za a yi halalo shi ba dole sai nasi karara ijtihadi ko istinbadi ba zai iya kalato maka wannan hukuncin ba sai nasi daga bakin annabi to in sahabi ya faɗa wannan ko bai ce annabi yake ba ana ɗaukar shi a matsayin annabi ne yake yanzu kamar irin wannan a ce wanda yayi kaza hukuncin sa kamar yayi kaza an san wannan da ijtihadi ba a gano shi dole sai da nasin hadisin annabi karara to irin wannan inda sahabi ne ya faɗa to ya zama hadisi marfu'i sai dai kuma kai tabi'i ne ya faɗa saboda haka wannan ana kirga shi a matsayin hadisi mursal hadisi mursal kuma yana cikin hadisi ba'i amma wanda ya tsinke laya din ya zefar dan yayi tazayirul munkar wannan zai dace da lada dan annabi ya ce marra aminkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi amma shin zamu ce yana da ladan wanda ya yantar da bawa sai mu ce a a hadisin da aka ce ya ce haka hadisi ne da'ifi amma tun da dai yayi tagayyirul munkar lalle yana da lada ko da bai kai ladan wanda ya yantar da bawa ba wannan don ina fatan kun fahimci wannan da kyau wato dai idan mutum ya samu damar da idan ya ga laya jikin wani zai iya tsinka ta ba tare da an tashi zaune tsaye ba don ko da wani lokaci ta tagayyirul munkar shine ka lura cewa in ka canza wannan munkar din wani munkar din da shi girma ba zai faru ba to wannan sai ka yi ta tagayyirul munkar amma matukar wajen kawar da munkar din munkar din da yafi wannan girma zai faru to karka sai ka kyale wannan ya ci gaba da faruwa to saboda haka akwai fiqhul amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar saboda haka in mutum yayi ta gayyar munkar wajen tsinke wa mutum laya ko tsinke masa kambu ko wata damara wanda ya rataya irin wanda duk bayani ya gabata cewa yin hakan shirka ne to idan kai haka kana da lada duk da cewa ba za mu ce ladan ka daidai yake da na wanda ya yantar da bawa ba saboda hadisin da nuna haka ba yake ne wala eh? ko da wata ba alqur'ani ko ta alqur'ani ba ai ta alqur'anin ba mun riga mun yi bayanin cewa rajihin magana mafi rinjayen magana shine mai bata halatta ba saboda dalilai kamar haka na farko kar ta zanto wasila zuwa ga rataye wanda ba ta alqur'ani ba yanzu halatta laya ta alqur'ani duk da wanda ya halatta kila zai kafa hujja da maganar wani sahabi to amma zaka ka buɗe kofa wajen rataye wanda ba ta alqur'ani ba idan ka samu wanda ya rataye alqur'ani tsantsa wanda aya ce kawai ya rubuta ta alqur'ani ya laya da ita ka samu mutum daya to kafin ka same shi kuma sai ka sake kirga wajen mutum tara ko goma wanda kuma su wancan yayi hatimin annabi yusuf wancan yayi hatimin annabi sulaiman wancan yayi shashatau wancan yayi baro uwa uba wancan yayi ya mahiya bangon dutse wanda duk wannan shirka ne to kuma sai ka yi da su wancan yayi badu wancan yayi menene duk wannan kuma shirka ne to duk abin da zai bayu zuwa ga fadawa cikin haram shari'a tana haramta shi an gane ku wannan ka'ida ce sananniya ka'idoji a cikin usulul fiqh da ka'idoji fiqhiyya abin da yake bayuwa zuwa ga aikata haram to shi ma sai a ce ya zama haram suna buga misali su ce kamar an kawo maka abinci kwano biyu su kwano biyu ɗaya daga ciki da mushe aka yi ɗaya daga ciki rago ne aka yanka ba mushe ba aka yi amma kuma wanda ya kawo ya manta shi dai an faɗa masa daga can sai bai tambaya ba aka nuna masa kowanne yana ƙanshi ɗayan muke ɗaya kuma halal ba ka iya rarrabewa wanne ne muke wanne ne halal yanzu ne santan muke wajibi ne a kanka tunda an haramta maka wannan wajibin baya iya yiwa ka iya aiwatar da shi a yanzu sai in ka ne santi har halal din da ke ciki ya za ka kubuta ka ne santi duka biyan amma lalle in ka aikata ɗaya ka farma ɗaya ka cinye kana tsammanin zai iya zama mutan ya za ka ما لا يتم ترك المحرم illa بتركه فتركه واجب duk abin da baya yiwa ka bar haramun sai in ka bar shi to barin shi wannan abin ya zama wajibi ɗaya halal ne ɗaya muke ne muke barin sa ya zama wajibi amma baya iya yiwa ka barrantar da kanka cewa lalle ka ne sanci wannan haramun din wanda yake muke sai in ka ne sanci duka biyun to yanzu ne santar biyun duka gaba ya zama ne wajibi gare ka haka kuma kai ne ka je neman aure gida sai aka sami yan mata guda biyu amma a ciki akwai wanda aka shayar da kai tare da ita uwa ɗaya ta shayar da ku mace ɗaya ta shayar da ku sai dai tarihi ya manta wace ce aka shayar da ku ɗaya ba a shayar da ku tare ba ɗaya an shayar da ku kaga in an samu wanda yake lalle an shayar da ku tare yanzu haram ne kace zaka aure ta dan tana nan a matsayin kanwar kai to cikin biyu ko dai wannan ko wannan dole ka hakura da su biyun duka domin waccan ka'idan ma la yatimmu tarkul muharram illa bi tarkihi fa tarkuhu wajib to yanzu ba yanda za a yi ka raba mutane da layu irin na shirka din nan sai in ka raba su da hatta alqur'anin ka ce kasi amma ka bude ayar ta qur'ani to sai ta zama kiki ne yin waɗancan shirkokin kaga wannan babban dalili sannan annabi yayi umumi yace man ka tamimatan faqad asharaka yace wanda duk ya rataye laya ya ce tamimatan wanda yake na kira ne fi siyaqi sharti ka'ida kuwa wannan kirki fi su sharti bil umum lafazin nakira ne tamimatan ya zo a jerin gwanan sharafi man shartiya kenan wanda wannan ya shafi umum da ta qur'ani da wadda ba ta qur'ani ba kowace man ta'allaka tamimatan da ashraka sai dai kawai mu ce in muna so mu sassauta hukunci ko mai ka'idojin ilimi man ta'allaka tamimatan min ghairil qur'ani faqad asharaka shirkan akbar wa man ta'allaka tamimatan min al-qur'ani faqad asharaka shirkan asghar <laughs> amma da akwai bambanci domin wanda ya babban shirka mai hukuncinsa ya kafirta wanda ya babban shirka wanda ya karama fa ya yi zunubi to abin da yasa malamai ke cewa rataye ta alqur'ani din ita bata kai babban shirka ba ko da an hukunta ta cewa shirka ce karama ce saboda fatawar sahabbai akai mutane ne masu gamsashen ilimin da idan ka haka sai ka danganta zuwa ga shirka kun fahimta da kyau walahu an ibrahima ya hakuri sai an jima kaɗan tunda mun yada zango da yawa walahu an ibrahim haka imam waki ibn al-jarrah ya ruwaito magana an ibrahim haka kawai yake Ibrahim ya yi shiru ne Ibrahim ibn Yazid an nakai alkufi ana masa alkunya Abu Imran tikatun min kibar fukaha yana cikin manya manyan malaman fiqh da na hadisi ya mutu a shekara ta shida bayan hijira wato yana cikin tabi'ai shi Ibrahim an nakai kala yace kanu yakrahuna na tamaima kullaha min al wa gairin al malaman balaga suka ce qata'at jahizatu qawla kulli khatibi qata'at jahizatu qawla kulli khatibi wato duk wani wanda zai bayani yanzu an riga an yanke magana sa kuma Ibrahim an-Nakai ce kanu ya yakrahuna sun kasance suna kin at-tama'ima kullaha layu gaba dayan su min al-Qur'an wa min ghairi al-Qur'an wadanda aka yi da al da wanda ba da al ba duk suna kin su to su waye wannan wanda su jikin su don A'a. A'a. ai sahabbai mun riga mun shi kai to sun yi magana guda biyu haka tabi'u ta tabi'a din ma haka yawwa waɗanda suke abin nan sune ɗaliban Abdullahi dan Mas'ud shi Ibrahim kai idan lokacin da yace sun yi kaza sun yarda da kaza bu yarda da kaza ba yana nufin almajiran Abdullahi dan Mas'ud ba wai yana nufin tabi'ai ba gaba daya a'a ɗaliban da suka yi karatu a makarantar abdullahi dan mas'ud wato kenan sun samu fatawa daga abdullahi dan mas'ud cewa gaba daya ba za a daura laya ba kowace iri wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa aka rinjayar da maganar shi akan maganar su Aisha saboda shi Abdullahi dan Mas'ud yana cikin fuka fuqaha sahaba wato Ibrahim an ya ce duka suna kin layu na alqur'ani da wanda ba na alqur'anin ba ma fihi masail wannan babi a cikin sa akwai matsaloli al'ula matsala ta farko tafsirur ruqa wat a cikin wannan babi mun fahimci fassaran kalmar ruka da kuma at tama'in wannan darasin da ya wuce bayan mun yi magana kai as-saniyatu mas'ala ta biyu tafsiru tiwala kai wa ta'un kasra kai wa wawun fataha kai wa lamun fataha a tiwala shine furucin ta daidai mun fahimci tafsirin tiwala wanda muka ce wani nau'i na sihiri da mace za ta yi dan miji ta dauke hankalinsa zuwa gare ta ko shi namiji yayi dan ya dauke hankalin mace zuwa gare shi yana daga cikin irin wannan tsafin dai kuma abinda waɗansu mazan suke in sun nemi aure an kasa su sai su yi wa mace sihiri ba za ta zauna da namiji ba wata sai mata sihiri ba yadda za a yi miji ya iya saduwa da ita wata sai mata sihiri ko da wani lokaci tana cikin jini wata sai mata sihiri kawai da mijin ya shiga ɗaki ji tana ɗoyi duk tsaftarsa duk wannan nau'i na sihiri da suke yi da aljanu a yanzu mutane sun cika duniya da irin wannan sihirin mata nawa aka hana su aure mata nawa kawai mutum ya fita daga ya fita lami lafiya sun rabu da matarsa yana dawowa gida ga ya tsane ta ita mata ta tsane magana yar kaɗan zai sai balbalin bala'i a rinka duk makwata suna jin duk sihiri ne الثالثة مسألة أكو أن هذه الثلاثة كلها من الشرك ababen nan guda uku arruka da attama'im da kuma atiwala dukkan su mina shirki suna daga cikin shirka min gairi in ba wata togaciya abin da ya nufi dukkan ruqadan da ba ta alqur'ani ba ta hadisi ba الرابعة مسألة هدو أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة zalika. من ta مسألة هدو شيني دك الرقية توفي ko karanta wa mutum wani abu na alkur'ani bil kalamil haq in dai an yi shi da magana ta gaskiya kamar lafazin ƙur'ani ko hadisi ingantacce idan an yi wannan rukuya din min al-aini dan saboda kambin baka walhumati ko dan saboda dafi sakamakon cizon wani abu mai dafi laisa min zalika wannan baya cikin shirka wannan baya cikin shirka rukuya ta alqur'ani ko ta ingantaccen hadisi idan an yi wannan baya cikin shirka alkhamisatu mas'ala ta biyar أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء hal هي min ذلك أم لا Matsala ta biyar da muka fahimta shine layar da aka yi ta da Alkur'ani malamai sun yi saɓani hal hiya min zalik shin ita ma shirka ce amla ko kuma ba shirka bace ba kaulani waɗansu ce shirka ce waɗansu ce a as-sadisatu mas'ala ta shida anna ta'liqal autari ala dawabi anil aini min zalika rataya al-autar tsirkiya ala dawabi a bisa ga wuyan dabba a rataye wani abu sawa'un laya aka rataya ko wata tsirkiya aka rataya wai dan a kare wannan dabbar daga bakin mutane ko dan a kare ta daga karbarawa ya sace ta to dukan wannan min zalika shi yana daga yin shirka yin haka as-sabi'atu mas'ala ta bakwai al-wa'idu shadidu ala man allaqa watara wato tsananin wa'idi da aka yi akan wanda ya rataye tsirkiya kaga shi ba ba jikinsa bai ratayawa dabba ma ya ratayawa shi yasa muka ce wannan ratayewar ai a zuci ne idan ka yi da amfanin abin ko da baka dingina a jikinka ba ko da baka rataya a jikinka ba baka rataya a kofar gida ba dai har yanzu dai kana shirka gina inda zuciya na cewa wannan abin na amfani الثامنة مسألة تتكوت فضل man من قطع تميمة من إنسان falalan lada da yake tabbata ga wanda ya yanke laya daga wani a tumas Ala ta tara أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف مجانا إبراهيم النسائي بيتي كانوا يكرهون التمائم كلها وأن مجانا تاشي لا يخالف ما تقدم ما يتنكروا لابن دي قبات من الاختلاف نتي وما لم يسن يساقاني أكن حكومة الله سبو دمي لأن مراده دومن أبن دي كنزي دمجانا سا أصحاب عبد الله بن مسعود yana nufin sahabban Abdullahi dan Mas'ud dalibansa duk sun yi ittifaki cewa ba a rataye laya kowace iri ko ta alqur'ani ko da ba ta alqur'ani ba to wannan shine babin da ya shafi ma a turuka wa tama'im babi na gaba babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima wannan babi yana magana kan hukuncin wanda ya nemi albarka ya nemi tabarriki bi shajarin da wata bishiya aw hajarin ko wani dutse wa ma ko makamancin su ma'ana ya nemi tabarrukin kasar kabarin wani waliyi me hukuncin wanda yayi wannan ko mazaunin wani waliyi ko sauran da wani shehi ke ba da karatu ka je ka nemi tabarrukin wajen menene hukunci wannan duk yana cikin shirka ya kawo sharadi bai kawo jawabu sharadi ba amma jawabu sharadin shine fa huwa mushrik abin da yake nufi duk wanda ya wannan yayi shirka a nan ne ya kamata mu yi yar muqaddima kaɗan menene tabarruki a tabarruk lafazi ne na larabci an tilo ne daga albarakatu albarakatu ko albirkatu albirkatu a larabce yana nuna tattaruwar abu wuri guda ga yawa ga shi ya taru wuri guda don haka wurin da ruwa ya taru da yawa sai suke masa albirka yana da sifa guda biyu taruwar abin ga kuma yana da yawa baya kaucewa kenan baya barin wajen da haka zai dade ana amfana da shi saboda wanda yake tafiya to da haka duk lokacin da aka ce abu mai albarka ne ana nufin yana da alkhairai masu tarin yawa ina fata an fahimta idan aka ce tabarruk ya zanto neman albarka neman alkhairi kenan to wannan neman alkhairin ai baka neman alkhairi sai a inda yake a inda babu shi ba a neman shi ba a neman wuta sai a murhu ba a neman nono sai a ina sai a riga <laughs> da haka albarka sai an tabbatar akwai ta a waje sannan a je a yi a neme ta wannan ke kenan ta farko muqaddima ta biyu duka albarka daga wurin Allah take ba a jingina kowa ita sai Allah don haka lafazin albarka ya maimaitu a cikin alkur'ani har su 34 lafazin albarka da abin da ya tsagu daga lafazin sannan ya zo da siga ɗaiɗai guda takwas baraka barakna ba bi kenan ba da burika tabaraka ba hudu kenan ba barakat barakatuhu ba shi kenan ba mubarakun mubarakatan nau kenan takwas ka da nasararsa a cikin gurari gaba daya baraka ubangiji ta ce kul a innakum takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها kaga shi yasa albarkar kenan wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisail barakna subhana alladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir burika falamma ja'aha nudiya an buri kamar finnari nari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin barakat walau anna ahlal qura amanu na lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بركاته قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت innahu hamidun majid mubarak kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu sai فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم من عند الله مباركة طيبة سيد ana bar muku shi ba sai kun ai arha ne wannan arha ne kuma ai ba tabaraka ya zo wurare tara shi kadai wurare tara wurin farko cikin sautar arab إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين ولي نبي في سورة المؤمنين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين نأكو دنه دنبير دك أتكن سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا wuri na shida a cikin suratu ghafir da ubangiji subhanahu wa ta'ala fa tabarakallahu rabbul alamin huwal hayy la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishin lahu din alhamdulillahi rabbil alamin wuri na bakwai a karshen suratu zukhruf wuri na nawa kenan na takwas tabaraka asmu rabbika zal jalali wal ikram wuri na tara na karshe shine me tabaraka alladhi bi yadihi mulk haka waɗannan wurare suke tabaraka to duk inda tabaraka yake ko baraka ko baraka na ba a dingina kowa shi sai Allah ibn al-qayyim a cikin littafin bada'iul fawaid yace a sallama mukan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace lafazza uku ne kaiwa mutum addu'a da su farko assalam na biyu rahama na uku barakat yace an gab an bar waɗancan a baya don su ne kashin bayan tafiya shi wannan na farkon ana iya jingina ma Allah shi ana iya jingina wanda ba Allah ba kace salamun min zaidin ila khalid amma ba za ka ce ba rahamatun min zaidin ila khalid barakatun min zaidin ila khalid ba zai yiwu ba kun fahimta da kyau duk inda ka ga rahama ko baraka ana jinginawa baya yi wa jingina wani washi ba to kenan ne wanda yake bayar da albarkar to don haka mukaddima ta uku kenan albarkar sai Allah ya rarraba ta ya ba da albarka ga wurare ya ba da albarka ga lokuta ya ba da albarka ga waɗansu mutane ya ba da albarka ga waɗansu halittu ya ba da albarka ga waɗansu halaye ya ba da albarka har ta a cikin hada-hadar mu yau da gobe albarka ta wuri ba wurin da ya kula nan guda uku masjidul aqsa allazi baraka na haula makka inna awwala baitin wudu lin-nas lalladhi wa tawbarakan wa hudan lil alamin madina masallacin annabi duk wuri in dai wuri ne a yankin kasa ba da ya nan wuraren guda uku albarka duk wuri in dai wuri ne mai albarka ba inda ya fota nan wuraren guda uku ubangiji ya ba da albarka ga lokuta kamar yadda ya ba da albarka ga lalatul kadari lokaci ne wannan kamar yadda ya ba da albarka ga goman karshe lokaci ne ramadan kulluhu mubarakun mubarakun ne lokaci ne kamar yadda ya da albarka ga goman farko na zulhijja lokaci ne ranar arfa lokaci ne shi nan duk Allah ya sanya musu albarka albarkar wurare kenan ga kuma albarkar mai lokuta ya ba da albarka ga waɗansu ababai da muke iya gani daga cikin halittu kamar ruwan zanzan ruwa ne mai albarka ya bayar da albarka hatta ga waɗansu ma'amaloli namu annabi ke albayya bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima annabi ta sanar ce masu cinikayya guda biyu mai saye da mai sayarwa suna da daman zaɓi na su zartar da abin da suke hada-hadar kasuwanci ko a fasa mai saye ya fasa ko mai sayarwa ya fasa amma malamin ta farka da sharɗin ba su riga su rabu ba sai ce fa in sadaka wa bayyana in sun yi gaskiya kowa ya kudurta gaskiya cikin harkar kasuwanci wanda bai so zalunta dan uwansa ba ko yi masa magudi kuma suka bayyana shi ya bayanin hakikanin farashi shi kuma ya bayanin hakikanin haja in tana da aiki ma ya faɗa in duk suka haɗu da sufofin nan guda biyu burika lahu ma fi bai ihma sai a sanya musu albarka a a wannan kasuwanci abinda za a sa albarka a ciki shi wannan hajar da ya saya ya daɗe yana amfani da ita saboda dama da ya je bai je da nufin ya cuci mai hajar ba ya je da gaskiya shi kuma abin da ya sayar da hajar da shi sai ya masa ya biya masa bukatu da yawa na rayuwa ba tare da ya kare ba kowanne an sa masa albarka shi an sa masa albarka a haja shi wancan an sa masa albarka a me kudin sai ya kasance buri lahu ma bai bai'i ba amma wa in kazaba wa katama muhiqat barakatu ihima in suka yi ƙarya suka so su yi magudi sai a tafiyar da albarkar kasuwancin hajar da ka saya dandanan ta lalace shi ma kuɗin da ka ba bashi dandanan su lalace su tafi a shirme yanzu kaga duk wannan abu ne da a iya sa albarka a cikin kisa kuma ubangiji ne ke sanya albarka duk wannan ya uwa amfanin wannan shine dan mu gane duk inda albarka take waye ya sata Allah ta'ala kuma sai in muna da nassin da ya nuna an sa albarka a wajen sannan mime sannan mai da akwai ta to kuma idan an ce akwai ta an tabbatar mana sai mu neme ta ta hanyar da shari'a ta yadda mu nema din ba ta hanyar da mu muke so ba yanzu idan ba albarka a waje haka kawai sai muka je muka ce akwai albarka a wajen ba mu karya ba kaga karya muka yi kenan to kuma idan aka je nema ba za a samu ba sai dai a wahala kenan da haka ga ba a jingina wani albarka sai in nasu ne jingina masa kuma sai an bi hanyar da shari'a ta ce a nema albarkar ina fatan kun fahimta da kyau to saboda haka a cikin yan adam kuwa mafiya albarka gaba ɗaya su ne annabawa dukkan su suna da albarka kuma dukkan su an yi tabarruki da su an nemi albarkar su lokacin rayuwar annabi sahabbai sun nemi albarkar sa sun yi tabarruki da shi sun yi tabarruki da majinar da zai tofar sun yi tabarruki da gumi da yake cetowa daga sa sun yi tabarruki da gashin kansa da za a aske ragowar ruwan alwalansa duk sahabbai sun yi tabarruki da rigar da zai sa ya kwabe ta sun yi tabarruki da ita dan shi albarkarsa wannan tabbatacciya ce ne mafiya albarkan masu albarka cikin waɗanda duk aka ba albarka ba wanda yake da yawan albarka ɗin irin tashi sallallahu alaihi wasallam na ai ba so nake in tare gaba ɗaya ba misali kawai ke son bayar to saboda haka kaga wannan albarkar su ta tabbata to amma musulmai gaba ɗaya umuman mazansu da matansu su ma suna da albarka amma tantance albarkar zuwa ga wane ko wance shine ke bukatar dalili kamar ka ce musulmai gaba ɗayansu hukuncinsu su 'yan aljanna ne amma tabbatar da aljanna ga wani ɗaya ka ce wani ɗan aljanna ne ba ka da tabbas amma in ka ba da hukuncin musulmai in an ci sa'a musuluncin sa ya zama nagari kaga ya shiga ciki in musuluncin sa bai zama nagari ba bai ansa sunan musulmi ba dan haka ba zai shiga ciki ba akwai bambanci tsakanin faɗin hukunci gaba ɗaya da kuma keɓance shi ga wani guda ɗaya in ta kebance guda ɗaya yana neman nasi ko dalili yana neman nasi ko dalili amma in ka bayar gaba ɗaya cikin taro musulmai gaba ɗaya mummune masu albarka ne salihan bayi gaba ɗayan su masu albarka ne shikenan ta riga ta wuce amma wani mai albarka ne wa ya faɗa maka ballantana kabarinsa ballantana sauransa da ya bada karatu wa ya ce maka yana da albarka da wani nasi ka dogara abin da zaka ce ai ya karantar da ahlari a wajen ya karantar da ijmawi ya karantar da ah, na hadis in ma yayi wannan din ya karantar da riyadu salihina sai ka ce to ban da shi soraye nawa ne kuma a karantar da wannan me yasa baka tabbatar da albarka a can ba sai anan Soraye nawa ne waɗanda ka sani da wanda baka sani ba aka yi karantar da waɗannan littattafan a can duk abin da ya karanta ko ya karantar ai kafin ya karanta karantar da shi akai kafin ya karantar waɗanda sun riga shi dan me ka tabbatar masa da albarka shi kadai baka tabbatar wa waɗanda suka riga shi ba baka tabbatar wa sauran da suke zamanin sa ba ka rufe kofar kuma dangane da wanda za zo bayan sa daga ina ka samu a nan ne rigimar take wannan mukaddimar ita ce za ta samu fahimci babu a gaba saboda haka dai bayan da za a yi mu da albarka sai da me sai da nasi ya tabbatar da akwai albarka a wuri sannan ba ma neman albarka sai ta hanyar da shari'a ta tsara a neman albarka ba ka yin kiyasin annabi kiyasin waliyi akan annabi wani zai iya ce maka to ya tabbata a hadisi bukhari muslim da sauran littattafan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi tabarruki da majanar da ya tofar to kenan waliyai su ma za a yi tabarriki da a a'a ba zai taba yiwa ba an yi tabarriki da ragowar ruwan alwala annabi to kenan wani shi ma sai kurkure baki ya ba a sha ya bar a sha a a wannan kazan ta ce tsabagi sai bata ma lokaci wa ce maka shi da albarka yanzu ka kwatanta shi da annabi ne akwai wani mutum da za ka kwatanta shi da annabi waye kai waye kamar ka waye san asali ya naka waye samu irin rabanka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kama yi gaba sallallahu alaihi wasallam sun kai matsayin farkon annabi ba to kuma sai a kwatanta su da shi ai ba zai yi ba babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima wa qawlu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza al ayat wato yana son ka karanta sauran ayoyin kai da kanka wa manata salisatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idan qismatun biza إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى nan ne al'ayat zuwa nan kenan dan sarka tsaye ce wannan haka suke hada da juna wa qaulullahi ko qaulillahi da faɗin Allah ta'ala a afara'aytumul lata wal uzza ku bani labarin lata ku bani labarin uzza wa manata salisata al-ukhra ku bani labarin manata salisata al-ukhra ta ukun dayar wato ta ukun lata da uzza ita manata kenan lafazin lat qira'a biyu ne akan sa ko afara'aytumul lata ita ce qira'al jumhur ko afara'aytumul lat ta qira'an yaqub al-hadrami riwayan ruwai qira'a ce tabbatacciya mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wa sallama duka dai ma'anar su daya allata malamai sun yi sabani daga ina aka samo wannan sunan waɗansu suka ce asalin allat su kafare sun tsago shi ne daga allahu wato sai suka ce allahu lafazi ne muzakkar su su bari su sa gunkin su sunan ta mace allatu mu'annas wannan maganan farko kenan magana ta biyu suka ce allat sunan wani mutum ne a jahiliya kana ya luttu sawiqa bil ma'i hidimar da yake yi shine lokacin aikin hajjin da mutanen jahiliya suke yi sai ya zo ya samo garin alkama ya zo ya shirya wani abin sha da laraba suke mai kama da kunun zaki ko mai kama da koko yana damawa yana bayarwa sadaka ga mahajjanta ga maziyarta ɗakin ka'aba ga wanda suke zuwa ziyartar gumaka sai yake ta ba su wannan aikin sa kenan a duk shekara sunan salat saboda wannan abin da yake na yalutu sawika yalutu bi ma'ana ya khalitu sawika bil ma'i wa sawik huwa dakiqul himfas to aikin sa kenan da yake yi sunan salat to da ya mutu sai suka rinka bauta masa bayan ya sai suka yi mutum mutumi da sunansa sai ya zanto an samu gunki mai suna mai Allah wannan maganan ita ce abinda Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas ka ku za ta focin ta farkon kenan kila kan an gane ku to Allah din nan gunki ne na mutanen Ta'if kasan kowane gari gunkinsa daban wal uzza al'uzza waɗansu malaman suka ce wato kamar sun yi ta'anisi ne na al'aziz al'aziz lafazi ne muzakkar al'uzza sai zanto me mu'annas amma riwaya ta tabbata cewa al'uzza din nan akwai riwaya ta imamun nasa'i a cikin sunan kubra ɗinsa, riwaya tabbatacciya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura khalid bin walid bayan buɗe maka ya ce ya je ƙauyen nan da ke tsakanin garin makka da ta'if wani gari da ake kira nakhla akwai wani gunki al'uzza ya je ya rusa shi da ya je sai kamar wani gida da aka yi da katako ko wani tsaki na katako an tsora shi akan itacen magarya guda uku haka kamar burhu an tsora shi akai da ya je ya sassare wannan itacen magaryar ya rusa wannan ɗakin sai ya yi tafiyarsa wato ya gama da gunkin ya dawo annabi ce mai kai ta ga abin da yake har yanzu ba gama da uzza ba uzza tana nan ya dawo ya sake kawo hari a cikin rundunarsa ta abin nan masu bauta wannan uh, uzza din duk suka gudu cikin duwatsu ya je da ya farka wannan dakin ko ya fasa wannan dakin sai ya ga wata mace tsirara ta abin nan din gashin kanta ta hargitsa gashin kanta ta dauki kasa a da tana watsawa a haka to ashe ita ce uzza din saboda haka ya kashe ta ya kona kwayan wajen ya koma annabi ke lalle katartar uzza yanzu ka gama da uzza kam a ce bauta wata mace ce suke bauta ma tsorara manat lafazin manat waɗansu suka ce kamar mu'annas ne na almannan waɗansu kuma suka ce farko kan lata wato maganar lata cewa dai sunan wani mutum ne wanda yake ciyar da muskilai a lokacin jahiliya da ya mutu sai ake bauta masa saboda me dan neman albarka shine dangantakar kawo ayar a wannan babu uzza wata mace ce ga tunan gurin ita ma suna bauta mata dan neman albarka manat sunan gunki ne suna bauta masa dan neman albarka dan neman tabarruki ga abin da Allah bai ce yana da albarka din ba annabi bai ce yana da albarka din ba su suka kikiro albarka suka baki a fara'aitumul lata wal uzza ku bani labarin lata da uzza mana wa manata salisatul ukhra da kuma manata ta ukunsu. ku bani labarin su shin suna da ikon cutarwa ko amfanarwa shin suna da ikon yaye cuta ko suna da ikon kawo lafiya ba su da ɗaya daga cikin wannan shine abin da wannan alamar tambayar ke nunawa ba su da ikon komai sai Allah ce zakaru wa unsa yanzu ko kun zaɓi 'ya'ya maza ku jingina ma kanku walahul unsa ku jingina ma ubangiji 'ya'ya mata wato bayan an faɗi shirkarsu kuma ta aka sake faɗin ilhadinsu don suka su kafiran maka suna itikadin ubangiji yana da 'ya'ya mala'iku yayansa ne bayan haka kuma mala'iku din yan mata ne su kuma a jahiliyyar su ba sa san da mace sai namiji wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib in an masa bushara matar sa ta yi ya mace bakin ciki ke yi amma abin mamaki wai kuma sai ya jingina ubangijin sa abin da baya so to sai Allah ya musu tambaya alakumuz zakaru wa lahul unsa yanzu abin da kuke so sai ku zaba kanku wanda ba ku so kuma ku jingina ma ubangiji lalle kun mu'amalanci ubangiji mu mummunan mu'amala kenan in har kuka jingina masa abin da ku ba ku so ko kuma kuka dauki jingina kanku abin da kuke so alakum zakaru al unsa tilka idan qismatun biza tilka lalle wancan rabo da kuka yi idan inda abin haka yake kamar yadda kuka faɗa qismatun biza ya zama rabo na zalunci in ma da haka ne balantana ba haka bane ba ubangiji ya fi karfin a jingina masa da mata kada sahibatan wala wala su subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fi samawati wa ma fil ard ya fi karfin yarkida subhanahu wa ta'ala sai ce in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in hiya waɗannan gumaka ba komai bane ba illa asma'un ba sai sunaye sammaytumuha wanda ku kuka kirkiro su antum wa aba'ukum ku da iyayenku ko kuka kekiro sunayen ko kuka kekiro fawa kuka basu kuka yi itikadin suna cutarwa ko amfani kuka yi itikadin suna da albarka kuma kuka zo kuna neman albarkar ko da iyayenku ne ubangiji bai ce ba sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ubangiji bai saukar da wata hujja game da su ba in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawa al-anfus su fa kafare ba abinda suke bi illa dhanna sai kyautata zato ga iyayensu cewa su ba su yadda ba yanzu yanzu da abu ba kyau za a ce wani yayi yanzu kakana wani kenan bai kyauta ba yanzu ka kanka wani da aka ce yayi kaza bai kyauta ba kyautata zato ga iyaye da kakanni shi ne yasa su wannan shirkar shi ne yasa su wannan tabarrukin na ƙarya abu na biyu wa ma ta hawal anfus da bibitan san zuciya sun mayar da abin wani kamfani da suke samun kuɗin shiga suna tatsar bayan Allah ba sa so ya kauce ba sa so ya rushe ba sa so ya rushe kuma ba sa so a tambaye su haraji a kamfanin wa ma hawan anfus da haka duk wanda ya gina akan wannan sharkokin ɗayan biyu ne ko dai yana kare matsayin iyaye da kakanni don sun yi bai yadda kuma a ce ba kyau ba shine in yattabi'una illa zanna shine malaman tafsir kace illa zanna ai illa husna zanni bi abaihim wa ajdadihim kawai kyautar da su cewa iyaye da kakanni da haka ba su yadda ba a ce abin da iyayensu da kakanni suka ba daidai bane ba wa ma hawal anfus abu na biyu abin da suka samu na shugabanci ba sa so ya kauce musu da haka ba sa so a hana mutane ko kan mutane ya waye dan su daina shirka dai in kan mutane ya waye wa za su bautar in kan mutane ya waye wa za su tatsa to shine sai su kyale mutane kansu cikin duhu dan su su ci gaba da tatsar su duk wahala tattalin arzikin kasa da ake so ba za su ji ba su sani ba don wanda yake biya ƴaƴansa makaranta daban wanda yake kai maka da shekara daban wanda yake biya masa umara daban wanda yake kaza daban wanda yake riga daban kowanne an farlanta masa cikin muridai ga abin da zai yi ko baki sai ya ci yayi ko sata sai yayo ai abin da sa suke cewa ko sata kai za a biya a fuskar shehi dan shi amfana ne tun baka yi satar ba shi zai kwana da yunwa amma sai ya ɗaure ma gindi a can gurin cewa ai ba komai ai istighfari daya ai hailala daya ai salatin annabi ya fi karfin komai in kai daya Allah zai ma goma yo kai ka san yadda salatin Allah yake duk irin wayen da suke mutane kenan da ta su gina mutane akan wannan to hana mutane jin tsoron Allah to hana mutane bin tafarkin manzon Allah ولقد جاءهم من ربهم الهدى حقيقة شريعة تازو musu daga wajen ubangiji shine wahayin da annabi zo da shi sallallahu alaihi sallam. me yasa suka kibinta to a takaice waɗannan ababe guda uku da Allah da al-Uzza da al wato dukkan su neman tabarruki ne yasa aka bauta musu shi yasa tabarruki din nan zai bude kofa ko dai ta shiriya ko kuma ta sharri ta shiriya shine idan ka nemi albarka wurin abin da yake mai albarka kuma yadda muka faɗa mafi albarka a duk duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. to a lokacin rayuwarsa sahabbai sun nemi albarka da shi sun yi tabarruki da shi to sun yi tabarruki da shi dan samun albarka to ita albarkar nan iri biyu ce albarkar duniya da albarka ta lahira sannan kuma nau'in abin da ake neman albarka da shi din shi ma zai zama iri biyu yamma abin da sai lokacin rayuwar annabi ne za a yi tabarruki da shi yamma abin da har bayan rayuwarsa abin da ko lokacin rayuwarsa ana tabarruki da shi shine yin imani da shi imani da annabi ana tabarruki da wannan imanin da kai da shi da soyayya da ake masa ana neman albarkar imanin albarkar soyayya din dan a amfana da ita bibitan shiryansa karban sakon da yazo da shi na alqur'ani mafi girman sakon da annabi zo da shi shine alqur'ani to alqur'ani kuma albarka ne to ka nemi albarkar qur'ani ta hanyar karanta shi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun to amma haka addu'arsa ana neman albarka da addu'arsa jin sautin sa kamar da muka faɗa shan ruwan da ya rage ko ruwan da ya alwala da shi duk ana neman albarka da wannan to amma yanzu shan ruwan da ya rage ko shan ruwan da ya alwala da shi tunda baya nan babu to dan saboda haka kaga wannan idan mutum ya bi duk abin da yake mai albarka ne mai albarkar wannan abin ka je garin makka dan albarkar wannan ɗakin ka je kai abin da Allah ce kai idan ka je dan albarkar ɗakin, ya zaka ka nemi albarkar ka yi ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ka sha ruwan zanzam ka kiyaye dokar Allah a wajen yanzu ka nemi albarkar maka kenan idan ka je Madina ka je masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ka yi tahiyatul masjid bayan ka gama ka je ka sallama ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ka masa salati ka ka nemi albarkar Madina ka nemi albarkar wannan masallacin kenan ka halarci sallan jami'a masallacin ka nemi albarkar masallacin kenan ana karatun Qur'ani ko na hadisi ka zauna ko minti biyar ne ka nemi albarkar wannan wurin ta wannan hanyar ake neman albarka ba wai ka je ba ka shafi bangon masallacin ka shafa a jikinka wannan shirme kai kawai ba abin da kai a ba ka sallah a masallacin ka nema albarka ka yi karatun qur'ani a masallacin ka nema albarka ka ji wani darasi a wurin ka nema albarka musamman lokacin zaman ka na Madina kar ka yadda sallar jam'i ta wuce ka ta same ka a wani wuri wanda ba masallacin annabi ba saboda duk wanda ya sallah a can gurin kafin ya samu irin ta sai yi dubu fa sallan jam'i dubu ai ba wasa bace ba saboda haka bai kamata baka je kana kwana a makwancin alhazai a masaukin alhazai kana tabbacin ka ba abin da ya dame ka lalle in barci ya kama ka yi ma cikin masallacin in an yi kiran sallah za a tafe ka ka dace sallolin nan guda biyar duk kana yin su a masallacin annabi yanzu ka nema albarka wurin kenan aka sa neman albarka ka kai ziyara masallacin ka yi tahiyatul masjid ka nema albarka wajen kenan to duk wannan hanyoyin da ake neman albarka din kenan ga albarkar wuri ga da ake nema amma zai da muka ce Ka'aba wuri ne mai albarka to sai ka je neman albarkar wurin sai ka je ka tafi banban Ka'aba kai ka dawo ba dawafi ba komai ka nema albarka kenan ka nema albarka hanyar da kawai ba ta ake nema albarka ba an je Madina wuri ne nema albarka sai kake yin sallah ko daya a masallacin Annabi ka nema albarka kenan ba ka nema ba da haka durin da yake da albarka kuma sai ka ba hanyar da ake nema albarkar ina fatan kun fahimci wannan nukuda da kyau عن أبي واكد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هنين ونحن هدفاء أحد بكفر an karɓo hadisi daga abu waqid al-laifi sunansa Alharis haris ibn au sahabi ne mai falala ya mutu a shekara ta 68 kacal bayan hijira yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun fita tare da annabi tsira da mun tabbata gare shi ila hunaini zuwa yakin hunain wato bayan fatahu maka kenan can wajen yakar kabilan hawazin da safi mun fita tare da annabi zuwa ga hunaini wa nahnu sa'u ahadin bi kufr a lokacin muna daf da shiga musulunci ba mu dade da shiga musulunci ba walil mushrikina sidratun yakufuna indaha mushrikai kuwa suna da wata magariya wadda take ya akufuna indaha suna lizintar ta ba sa rabuwa da ita wa yanutuna biha aslihatahum suna rataye makaman a jikin rassanta yuqalu laha zatu Anwar, ana kiranta mai maratayai ita wannan magariyar saboda suna rataye makamansu a jiki in za su yaki suna neman albarkar wannan magariya suna kudurin in har sun rataye makamansu a nan to suka ɗauki makaman suka tafi yaƙi za su ci nasara su mushrikai ne suke da wannan itaciyar yanzu ka ganin gurin sun nemi tabarriki wato na farko sun tabbatar da albarka a jikin mai magariya wace musu suna da akwai kuma suka nemi yadda ake neman albarka shine a yi mai a rataye makami a wajen duk da tabbatar da albarkar da hanyar da aka bi wajen neman duwa ce musu famararna bi sidratin mu ma muna cikin tafiya sai muka wuce ta wata magariyar daban ba ta su ba fakunna sai muka ce ya rasulullah ij'al lana zata anwafin kama lahum zatu anwaf mu ma ka sanya mana mai maratayai kamar yadda kafarai suke da mai maratayai mu je mu rataye makamin mu ma zabar mana wata irin magariya mai dan dama da mu mu rataye makamin mu kaga yasa yace dama suna farkon shiga musulunci ne kaga ba za ku zarge shi ba nan gudu fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allahu akbar annabi na faɗin wannan saboda nuna mamakin abin haka yake ko yace subhanallah ko yace Allahu akbar idan abu ya bashi mamaki ko yace subhanallah ko yace Allahu akbar an gane ko yakan faɗi subhanallah dan ya tsarkake Allah daga abin da kamar da wutar wayan ta nuna ya makon yace Allah ba ce subhanallah dan ya tsarkake Allah daga abin da aka sa masa wato ya nuna neman a sa wannan itaciyar matan su shirka ne da haka Allah na bukatan a tsarkake shi daga mai abokin tarayya sai ce subhanallah a wata riwaya a wata riwaya fa Allahu akbar yani Allahu akbar mimma tushriku bihi amma bai sarraha maganar ba sallallahu alaihi wa sallam yace inna hasunan lalle wannan ita ce hanya ko lalle hanyoyin da suka gabata kenan kultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'ila li musa yace wallahi kun faɗi abinda banu isra'ilawa suka faɗa ga musa suka ce da shi ija allana ilahan kama lahum aliha yayin da suka zo suka ga mutanen wani gari suna bauta gunki sai suka ce annabi musa ija allana ilahan mu ma samu mana wani gunki mu rinka bauta masa dan bukatun kurkusa kama aliha kamar yadda wannan kauyawan suke da dan gunkin su qala innakum qaumun tajhalun sai annabi Musa alaihi salam yace innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne jahilai kuna jahiltar wato al'amarin ubangiji annabi ce la tarkabunna sunana man kana qablakum wallahi dama sai kun bibici hanyoyin waɗanda suka rigaye ku irin abin da suka yi na barna sai an samu waɗansu suna danganta kansa wannan al'umma su ma sun yi irinsa yanzu a nan gurin mahallin shahid a nan gurin ne sun nemi albarkar mai magariya bishiya bayan ko ba ta da ita kuma annabi ya nuna wannan abin menene shirka ne ya kwatanta shi daidai yace laqad qultum wal ladina fi yadihi kama qalat banu isra'ila li musa duk da cewa abinda banu isra'ila suka ce da Musa shine mai ij'al lana ilahan kama lahum aliha su ko abinda waɗannan suka ce da shi ij'al lana zata anwatin kama lahum zata anwatin lafazzan sun sha bamban amma ma'anar ɗaya shi yasa suke cewa taghayyirul asma' la yughayyiru al canza suna baya canza zatin abu yanzu abu idan ya zama zatin sa ne sai aka ba shi wani suna ya saba da shi kai kuma kana so dole ka sa mutane su yi da ka zo a yamakon ka canja shi ba daga barna ba ya koma gyara sai ka bar a barnarsa amma sai ka canja masa suna canja sunan ya cire shi daga barna ne ma'anan tagayyirul asma la yughayyirul haqa'iq canja suna baya canja zati ina fata an fahimta yanzu kaga abinda suka faɗa daban-daban amma dai ma'anar dukkan dai manufar iri ɗaya ce domin kowanne dai ya nemi a sa masa wani abu da zai mayar da al'amarinsa gare shi wajen rataye nasara ko rashin ta gare shi wanda wannan shine ainihin shirki wannan hadisi rawahu tirmidhi wa sahahahu mala sai fihi masail al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatin najami mun fahimci fassaran ayan nan ta cikin suratun najami a fara'aitumul lata wal uzza da abin da ya biyo bayanta a saniyatu mas'ala ta biyu ma'arifatu suratul amri allazi talabu mun gane surar abin da su suka nema asaniyatu wato da suka ce ija Allah na zata anwatan ko mun gane sun nemi tabarruki ne da wata bishiya a ba su wani abu mai albarka su nemi tabarruki da shi amma shin sun aikata ko ba su aikata ba ba su aikata ba neman abin kawai suka yi asalisatu mas'ala ta uku kaunuhum lam yaf'alu kasancewar ba su aikata wannan abu ba sun dai nema ne kawai ar mas'ala ta hudu kaunuhum qasadu at-taqarruba ila Allah bi zalika sun nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar hakan li zannihim annahu yuhibbuhu azatan su Allah na san abin tunda su sun jahilci abin yadda yake al khamisatu mas'ala ta biyar annahum idza jahilu hadha fa ghayruhum awla bil jahli in ya zanto cikin sahabbai an samu wanda ya jahilci wannan mas'alar to wanda zai zo baya ai ya fi cancanta da jahilci wannan da haka yanzu dan an samu wani malami ya jahilci wannan zai zama abin mamaki ga ta abubuwa kadin laifi ma sun jahilta an gane ko ma'ana sai dai su jahilcin su a lokacin suna farkon musulunci fadin sa cewa muna farkon musulunci wannan ya nuna sahabban da suka dade a cikin musulunci su ba su shiga cikin wannan gayyar ba ba sa cikin wannan suka ce idan Allah na zata na watin duk sababbin abin nan da suka faɗa haka sababbin shiga musulunci saboda karancin ilimin su as-sadisatu mas'ala ta shida anna lahum min al-hasanati wal wa'di bil maghfirati ma laysa li ghayrihim su sahabbai suna da alkawali da Allah ya yi musu na gafara suna da alkawali da aka yi musu suna da ayyukan kirki da suka yi masu tarin yawa ma laysa li hin irin wanda wani su baya da shi dan haka su faɗin wannan kalmar ba zai kawo musu cikar ba saboda me saboda suna da rinjaye na hasanat kuma suna da alkawali da Allah yayi na cewa yayi musu gafara radiyallahu anhum wa radu anhu amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa azima azima ya ya riga musu alkawalin gafara ko sun furta ba komai sai dai dan ya zama koyarwa ga na baya sai a faɗakar da su a nuna ba daidai bane ba kun gane ku? ba wai dan Allah ya kama su da abin mutum da ya nuna ya musu gafara ta bakwai. Annan أن النبي sallallahu alaihi عليه وسلم لم يعذرهم annabi bai ba su uzuri ba yayin shiru yace tunda da sabon shiga musulunci ne bari mu yi shiru mu kyale su bal radda alaihim annabi ya mayar musu da martani nan take bi qawlihi da maganar sa cewa Allahu akbar Inna sunan لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الامر بهذه الصلاه sai annabi ya kausa harshe da waɗannan abubuwa guda uku abu na farko Allahu akbar dan ya nuna girman abin da suka yi abu na biyu inna hasunan cewa ta farkin waɗanda suka gabata ne su ne yahudu da nasara sun kosan ayoyin qur'ani sun sauka suna faɗin wato sakamako mummuna ga yahudu da nasara abu na hudu da yace la tattabi'unna na uku kai da yace la tattabi'unna sunna man kana qablakum as-saminatu matsala ta takwas al'amrul kabiru al'amari mai girma wa huwa al-maqsudu wanda shine babban manufa annahu akbara anna talabahum ka talabi bani isra'il ya nuna musu cewa abin nan da suka nema na a sanya musu bukiya mai maratayai daidai yake da abin da banu isra'ilawa suka nema ga musa da suka ce ija allah na ila wato kaga shirka ne abin kenan sai dai annabi bai ce ba ko mushrikai ne saboda ya san sun jahilci abin saboda jahilci yana hana a sauke wa mutum hukunci a kansa kun gane ko at-tasi'atu mas'ala ta tara anna nafya hadha min ma'ana la ilaha illa illallah ma'a waqti ma'a minne ma'a dikkatihi dai kenan wa safa'ihi ala ulaika wato anna nafya hadha kore dukkan wani abu nan makamancin wannan da aka kore min ma'ana la ilaha illallah yana daga cikin abin da kalmar la ilaha illallah ta kunsa ko ka faɗe ta matakar baka kore albarka ga abin da ba da ita ba baka kore neman tabarruki ga abin da ba a neman tabarruki da shi ba har yanzu kamar ka faɗe ta ba kenan dan baka tabbatar da hakikanin ma'anar ta ba ba a dikkatihi tare da boyuwar abin tare da kasancewar abin wani abu na lungu wa kafa'ihi da boyuwarsa ala ulaika a bisa ga waɗancan mutane na farko al'ashiratu mas'ala ta goma annahu halafa alal futiya wa huwa la yahlifu illa li maslahatin annabi yayi rantsuwa kafin ya bada fatawa annabi ko baya yin rantsuwa sai in akwai maslaha a ciki yace qultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'ila li musa alhadiyatu ashar ko alhadiyata ashara mas'ala ta sha ɗaya anna shirka fihi akbar wa asghar lallai shirka ashe akwai babba akwai karama li'annahum lam yartaddu bi abinda sahabai suka faɗa ba su yarda ba ya zama kenan abinda suka nema cewa a sa mana ba zatu anwat ai ba su riga suka aikata ba fadin cewa a sa mana zatu anwat shirka ne amma karama da sun aikata ya zama me babban shirka to ba yi wancan ba ba yi babban shirkan ba a shi kenan nuna shirka ko ba akwai karama الثانية عشرة مسألة ta goma sha biyu qauluhu أهد بكفر hudata'u yace abin da ya faru din nan ya faru ne lokacin muna farkon shiga musulunci ba mu da barin kafirci ba fihi anna ghayrahum la yajhalu zalika anan zamu fahimci wanin su daga cikin sahabbai wanda ba sababbin shiga musulunci ba su ba su jahilci wannan ba wanda ya jahilci wannan shine wanda bai dade da shiga musulunci ba cikin su ba dukkan sahabbai bane suka yi tarayya wajen cewa idan Allah na zata nawata a'a wanda ba su dade da shiga musulunci bane kun gane ko الثالثة عشرة مسألة تشاؤك التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه wato ashe idan abu ya baka mamaki ka iya kabbara ka ce Allahu akbar khilafan liman karihahu wannan sabanin wanda suke ganin faɗin hakan makaruhi ne ba su dalilin karhanci الرابعة عشر مسألة تشاء تشاء تشاهد سد الذرائع توشي دكا وتكبات شركة domin maganar da suka faɗa ba ba bace babba aikata wancan din shine babban shirka amma ita kanta maganar annabi ya hana su ya yi musu inkari a kanta dan ya toshe mai kafa shirka sallallahu alaihi wasallam al ta ashara mas'ala ta sha biyar annahyu an tashabbuhi bi ahli al-jahiliya hani dangane da yin kamanceceniya da mutanen jahiliya as ta ashar mas'ala ta sha shida al-ghadabu inda ta'limi ya halatta kai fushi a wurin koyarwa in halin fushin ya kama kai zafi amma ba kullum ba ka ɗauki zafi yau gobe kuma ka abin nan a ciza a busa a ciza a busa shi zafi kullum baya kawo amfani wato wannan ya tuna min da wata mas'ala da wani malamin mu ke ba da labari a Madina ana san sa mutumin wani kauye ne shi amma yana koyarwa a jami'a da aka yi hutu sai ya tafi kauyen su to sai zan to yana zuwa masallaci ranar juma'a kafin a yi hudu ba ya dan yi wa'azi ya faɗakar da mutane haka kamsu salawat bayan sallah ya faɗakar da mutane to da yake malami ne ya san abin da yake wajen wasa akwai tausasawa musamman tunda mutanen karkara suna bukatan uslubi na jan hankali ya gama wa'azi wata rana zai fita sai wanda tv ya kirawo shi yace wai da allan ka da allan wani ya faɗi wani malami da yake musu wazi kullum akwai bambanci ne yace a ba bambanci duk ne ce a akwai bambanci shi allan ka kawai baya da komai sai wuta sai kuma yanzu naka yana da guda biyu da wuta da aljanna shi ko kullum sai dai a magana wuta sai yadda aka yi allan sa wuta kawai yake da <laughs> wato dan zafi ne da yawa kenan eh. السابعة عشرة مسألة تقوم شابك القاعدة الكلية لو كان قاعدة جممية لقوله دفتنس إنها السنن lalle abu ne da ya maimaitu abin da kawai zaka bashi fassara kenan in da fassara mun ban yi ba kaman da lalle abu ne maimaituwa yanzu abin da banu da suka gashi kuma kun san shi maimaita shi kamar ya zama wata kaida al-saminata ashara mas'ala ta 18 anna hadha alamun min a'lamin nubuwa wannan alama ce cikin alamomin annabta likaunihi wa ka'a kama akhbara dan kasancewar abin ya faru kamar yadda annabi ya bada labari annabi ya ce la tattabi'unna sunana man kana qablakum ya faɗi wannan kafin abin ya faru a yanzu yau abin yana faruwa bai zama gaskata annabtar annabi ba Bai ce wallahi sai an samu cikin al'ummar nan waɗansu sun bi tafarkin yahudu da nasara wajen yin aikin irin nasu wajen gina masallatai a makabarta wajen tabarruki da kabarin salihan bayi wajen ɗaukar kasansu wajen girma masu sama da kima yanzu duk wannan bai faru ba wannan ya zama alama kenan na annabta wannan hadisin kansa dan annabi ya ce da malakat ta unna sama man kana qablakum lokacin da ya faɗa abin bai faru ba amma yanzu abin gashi na faruwa muna gani التاسعة عشرة مسألة تسعة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا duk abin da Allah ya zargi Yahudu da Nasara a cikin Alkur'ani ya faɗe shi da ya domin mu dan kar mu aikata ba wai kawai dan ya kosar da yunwan mu ta labari ba sai dan ya faɗakar da mu kan mu aikata al-20 mas'ala ta ashirin. annahu mukarrarun inda anna Annal ibadati mabnaha ala al-amri abu ne tabbatacce a wurin sahabbai ita ibada ana gina ta ne kan umarni a ina muka fahimci wannan sun mutanen nan suna zuwa suna da bishiya ta neman albarka inda ibada ana yinta da son zuciya ko fa'altu kama ra'aytun nasa yaf'aluna da sun nemi izinin annabi da sai dai su amma sai suka cewa annabi mai ija Allah na zata anwatin kama lahum zata anwatin ai ga bukiyoyi nan da yawa su zabo da sai ga dama mana amma sun san in dai ibada za a yi sai an nemi umarni daga ina daga annabi sai suka ce annabi sa mana bishiyar mu ma wato sai wanda ya nuna kenan sai annabi ya nuna wannan abin kuskure ne a ce ba a ibada da mai da san zuciya da san zuciya za su gina da sai sun fada abin a gansu amma sai suka yi tambaya kafin su aikata kaga bambancin mutanen da kenan da na yanzu bambancin mummunan farko da mummunan yanzu kafin su aikata za su tambaya me hukuncin kaza ya zan yi in yi kaza in ya halatta sai ya halatta in bai halatta ba kenan dama bai riga ya fara bayyana santa amma na yanzu sai ya shekara goma yana abu ko ya shekara biyu ko ya yi kaza ce malam ni ne nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza me hukunci ka ce masa ya halatta ka halatta masa haram ka ce masa bai halatta ba kuma ku yi jidali me ya zai ya yi shekara biyar ko shida yana yi shi yasa ko cikin tambayar sai ya maka dabara sai ya baka cin hanci me hukuncin za ai ya halatta ko abin da yake so ka ce eh aikin da ya baka ce eh kawai in ba haka ka faɗa ba duk abin da zaka faɗa kishir haka sai kun yi jidali su sun fahimci annal ibadati mabnaha ala amri fasara fihi tambihu sai ya zanto a cikin wannan akwai faɗakarwa ala al kabari a bisa ga tambayoyin kabari wato wa anan wurin malamai suna da fiki kuma nan mu hakika Muhammad bin Abdul Wahab wa a wannan ma za mu fahimci a ce za a yi tambayan kabari tambayoyin nan guda uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka amma man rabbuka inda za a ce man rabbuka yace fawadihun wannan ai baya bukatan wani bayani duk za ka fahimci wannan wa amma min ikhbarihi wa amma min wa amma man nabiyuka amma fadin sa cewa man nabiyuka fa min ikhbarihi bi anba'il ghaibi saboda annabi ya bada labarin abin da zai zo na gaibi yace la unna sanana man kana qablakum sai muka fahimci waye ke da ikon bada labarin gaibu annabi kaga wannan ya kunshi man nabiyuka kenan wa amma ma dinuka amma fadin ma dinuka fa min qawlihim ija allana ilahan kama lahum aliha wato sunan da za su yi ibada kenan kenan za a tambaye mutum addini ya kamata mutum yayi to tun da haka ne bari sa abin nan su nemi abin bauta din kenan alhadiyata ashar wal mas'ala ta sha daya a ashirin da ɗaya kai an na sunnata halin kitabi mazmumatun ka sunnatul mushrikina lalle tafarkin yahudu da nasara abin zargi ne kamar tafarkin mushrikai as-saniyatu wal 20 mas'ala ta biyu kuwa annal muntakila min al-batili alladhi itadahu qalbuhu la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al'ada malai sai annal muntakala min al duk wanda ya rabu da wata ɓarna barna allazi itadahu qalbuhu wanda zuciyarsa ta saba da irin wannan barnar la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al'ada ba a amintuwa ya zanto akwai ragowar wani saura na wannan al'ada a zuciyarsa wato ba wai yau ne in ka fita daga abu ba za a ce ka rabu da shi gaba daya wannan sai a hankali da karatu da lizintar abin nan kafin ka iya rabuwa da shi gaba daya amma in ba haka ba sai ka dade kana abu ka dade kana sunna amma har yanzu a cikin maganganun ka da ayyukan ka kuma ana samu ko dan sai shirkoki an kanana haka za ka babban bako za ka yi jawabi ka kana sha mutane da Allah da annabi ku ga dan Allah dan annabi ku ga sai <laughs> a ce to da saura kenan ai za ka ce dan Allah ne shi kadai <laughs> wannan duk zai tuna mai tawa nan. a cikin ayyukan mu ba za ka iya rabuwa da shi gaba ɗaya ba sai a hankali sai da karatu sai yasa ba abin da zai sa ko mutum ya ce ya gane suna ba ya zuwa inda ake karatu wallahi bai gane ba ba abin da ya gane wai kar ku dauka dan kawai mutum ya daina bid'a ya ce bai yadda da kaza bai yadda da dariƙun sufaye bai yadda da shirme eh, wani dai da abu da ake na shirme sai bai yadda da shi ba kawai shi ya zama ahlus sunna ai yayi la ilaha ne yanzu me ake nema yi illallah ya mutumin da ya la ilaha kawai bai illallah ba ai bai karasa shiga musulunci shi yasa kar mutum ya dauka kawai dan ya fahimci suna ya zauna a gida ai alhamdulillah ai mun fahimta in ya ga mutane ana bandiri yayi dariya kaga mutanen kai ma yanzu kana nan cikin wata shirka baka sani ba to ga dai sahabi yace idan Allah na zata na wadin kamalahum tun a can kenan lokacin da dan haka kenan mutum idan ya bar wata barna ba ka iya amintuwa ɗari bisa ɗari cewa ya da ragowar wannan barnar a cikin zuciyarsa sai a hankali li qaulihim saboda gashi mun fahimta wa hannu da sa'u ahadin bi kufrin ga abin da suka faɗa to alhamdulillah abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada akai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya tafi mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi to yi <laughs> eh

wace abin da na faɗa a kaduna in ka ji da kyau ko ka je ka sake samun kasa ɗin ka sake ji cewa na ce ba za a sha rubutu ba maganganu guda biyu na faɗa akwai fatawar sa abdullahi dan abbas da fatawar imam ahmad bin hanbal ka ji kasa ɗin da kyau su sun ce za a iya sha akwai kuma malaman da suka saba musu suka ce ba za a sha ba suka ce saboda manufar qur'ani ba a saukar da shi dan a sha ba saboda annabi bai taba sha ba kuma babu wani cikin sahabbai da ya taba rubuta ya sha in ban da shi fatara abdullahi dan abbas din sha da sauransu ka fahimta da kyau wannan shine abin da na faɗa da haka na rinjayar da magana da suke cewa kada a sha wannan shine abin da na yi a yau kuma da na zo hukuncin tamima kuma na faɗi maganganu guda biyu shi ma dan saboda sahabbai haka suka gino akai wadan sun ce a la ya ta alqur'ani wadan sun ce ko ta alqur'ani ce kar a rataya na kuma rinjayar da maganar da cewa kar a rataya ko da ta alqur'ani ce na kuma kawo dalilin da yasa na rinjayar shine kawai abin da ne ka gane yanzu ko to alhamdulillah mai hukuncin allura ta rigakafi wannan an sha yin wannan tambayar tun ba la ba la to alhamdulillah abin da zan ce an kara samu dai allura ta riga kasa iyakacin fahimta ta da binciken da na mata ta halatta saboda ibn al-qayyim a cikin littafin at-tibb an-nabawi yace gaba ɗaya ilimin kiwon lafiya ya ginu ne akan ababai guda uku farko kariya kafin cuta ta faru a ciki har ya kafa hujja da faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wato ubangiji ta'ala ya ce a cikin ku an samu mara lafiya ko yana tafiya tafiya ta kama ki da shi kuma cikin ramadan ne to ya sha ruwa dan bayan sallah ya rama yake saboda mara lafiya cuta na iya karuwa idan ya yi azumi to saboda haka ta aka bashi shi rahotar ya ajiye ya sha ruwa wannan karuwar ta ta ai riga ta karun ba amma kafin ta karu sai aka mata me kafi aka halarta masa ya abu abinci ka duba cikin tsibin nabawi da kuma ababai da dama da za a kafa hujjar su kamar dukkan ta'awuzat neman tsari da annabi yake kafin faruwar abu ya nemi tsari kar abin ya faru ya nemi tsarin Allah kare shi daga abin kullum mutum na neman tsari zai shiga man daki zai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi ai abin bai riga same ka ba amma kana jin tsoron faruwarsa to saboda kake ta neman kariya daga wurin ubangiji wannan kuma yake cewa kayi bayanin cewa ana yin tabarruki da yawon annabi amma kuma kayi magana wani tawassuli kace ba a tawassuli da dangan jikin annabi to ko ni ne ban gane bambanci tsakanin tawassuli da tabarruki lallai kam haka ne akwai bambanci tsakanin tabarruki da kuma tawassuli don tawassuli kai kana wato tawassuli galibi ana yin sa ne a babi daya shine babin addu'a ka roƙi Allah wata bukata amma ka ce ya biya maka danwa ne to shine muka ce ba a yin danwa na din nan ba a cewa a biya mun bukata dan kaza sai ababe guda uku ka yi tawassuli da sunan Allah ko sifarsa dai kenan ko ka yi tawassuli da me wani aikin da'a da kai ayyukan ka na da'a ko ka yi tawassuli da addu'ar wani salihin bawa to kaga wannan duk dalilai ne na shari'a suka nuna su wannan ababin addu'a galibi a anan tawassuli yake amma tabarruki kuma ba babin addu'a ba tabarruki ya fi faɗi sama da me sama da tawassuli babin tabarruki yana da faɗi babin tawassuli kuma tsukakke ne haka bai kai wancan fadi ba saboda haka bambanci tsakanin su kuma yaye kowanne abin da zaka lura an kafa maka hujja ba haka kawai aka faɗa ba lokacin da aka ce ba a yin tawassuli sai da ababe guda uku an kafa maka hujja sai ka bibici wannan hujjojin ka gani lokacin da aka zo tabarruki kuma aka ce gashi ba a yin tabarruki sai da kaza shi ma gashi ayoyi da hadisi don mu karanta muka tafi an fahimta ko kuma ah, yanayin lokaci ne wani lokacin baya ba mutum dama ya samu cika gurin su dangane da wadansu matsalolin amma ne a fahimta ta tabarruki abin da yake bukata lattoci kamar biyu lafiyayyu a kansa saboda ƙara fito da yadda yake a shari'a saboda galibi mutane an kan akan tabaruki din nan da yawa har ma mutum kawai yana ganin ma shi kansa baya da albarka kuma ba zai iya wa ya samu ba kuma Allah ba zai bashi tashi ba yana neman albarka masu albarka Allah ya bashi albarka masu albarka kuma masu albarkar na ya keɓance su yi aji na mutane da sauransu kowa sai da ji a abin nan ɗinsu to kaga wannan abu yana neman fito da shi fili saboda galibin shirkar da ake shiga a nan kasar yawanci ta tabarruki take shiga wata kuma ta tawassuli duk sanan gurin kofofi ne manya manya da ake shiga a shirka akai saboda rashin fahimtar hakikatu tabarruk ko rashin fahimtar hakikatu tawassul ina fatan ko ba ni ba cikin yan wakila wani zai tsara lissa akan wani walalle ne ya zanto ni ba na'am na me to eh to tunda haka ne sai mu dakatar da wannan tambaya game da Imam Hassan al-Banna da wani yake ne Imam Hassan al-Banna ban san tambayar yau ne ba wani na manta ma saboda yawan abubuwa takardar ce da yake ban tafi da ita gida ba amma dai abinda dai mai tambaya ya tambaya ina jin shi yana so ya ce ne Hassan al-Banna wato bai kamata a jingina kuskure zuwa gare shi ba dangane da abin da ya yi ko kuma dangane da abin da tsarin da suka gina kungiyar su kai ta ikhwanul muslimun Hassan Banna al hakika babban jarumi ne wanda aka yi cikin wannan karni wanda duniyar musulunci ba za ta manta da shi ba akan wannan tafarki na kokarin dawowa da musulunci martabarsa da kimarsa har aka kashe shi aka sa waɗansu 'yan ta'adda suka harbe shi da bindiga aka ɗauke shi aka kai shi asibiti kuma aka hana kowane likita ya duba shi jini na ta zuba a jikinsa har jininsa ya ƙare ya mutu duk wannan da ɗaurin gindin ofishin jakadancin amerika da na ingila da na faransa waɗannan guda uku da ke birnin cairo a ƙasar misra da'awar hassan banna babban abin da ta gido a kai shine dawo da kilafa ta musulunci kokarin sai lallai ya zanto qala Allah qala rasulullahi ne aiki aiki da shi a misra ba wani tsarin mulki wanda aka aro daga turai ko kuma aka tsara a gida ba dole shari'a musulunci ce za ta yi hukunci wannan manufa ce mai kyau abinda duk marubuta waɗanda suke magana akan hasanul banna suka tabbatar a kai kenan tsarin tsarinsa shine a dawo da khilafar musulunci to amma wace hanya za a bi a dawo da khilafar musulunci ana neman haɗin kan dukkan musulmai da wanda yake bid'a da wanda yake sunna gaba ɗaya kawai abinda ake so ka yarda da musuluncin ko da kana waɗansu shirkoki a kyale ka daga baya bayan an kafa daular musulunci a gyara hadinsa hadinsa kenan kyakkyawan niyya ce da shi ta kafa daular musulunci abin da yayi na cewa a haɗu kowa da kowa a tafi kuma wannan hadi ne dukkan hadi kuma zai iya zama daidai ko ya zama kuskure in ya zama daidai mai shi yana da lada biyu in yi kuskure kuma yana da lada ɗaya. abin da muka ce da'awar cewa za a kafa daular musulunci amma idan an haɗu kowa da kowa da mai bori da mai bokanci kowa a kyalin shikar a yi masa faɗa kai shirka da yake ko bid'ar da yake yi har sai in an kafa daular musulunci sannan a zo a gyara wannan hanyar ba da ita ce za a iya kafa daular musulunci ba ba za a taɓa kafa daular musulunci da irin wannan hanyar ba hanyar da mutane ba sa so ita ce hanyar saboda ita hanyar da mutane hanyar da mutane suke so hanya ce ta kusa wadda ba sa so suna ganin tana da wahala kuma tana da tsawo amma kuma ita ce za ta kai ita mai wahalar ita mai tsawon ita ce za ta kai ita ce hanyar mai gina mutane akan tauhidi in mutum bai fahimci ubangiji ba da ganin girmansa ta yaya zai zo girmama sa. yanzu damammaki nawa aka samu a baya a nan kasar an samu dama ta kafa bankin musulunci a nan kasar musulmai sun amfana da ita su ma suka yaƙe ta ba sa son a kafa bankin musuluncin saboda me sun fahimci sun jahilci me musuluncin kuma sun jahilci tsarin tattalin arzikin kasa na musulunci sun sun riga sun saba mutum ne ya aiki a gwamnati ko ya hada hadar kasuwanci ya samu miliyan biyu ko miliyan uku ko biyar sai ya je ya bude deposit account ɗinsa shi kina a rinka ba shi riba ya zauna ba ruwan shi baya komai su wata ko duk shekara ya san mai zai samu ba abin da ya masa saboda haka baya fatan a ce babu wannan riba din dan saboda bai san hukuncinta ba bai san narkon azabar da Allah ya ba bai san girman shari'a ko kimata ko cewa shari'a gata za ta yi masa ba da haka sai ke faɗa da ita yanzu da wannan zaka tafi ka je ka kafa daular musulunci ai kana tafiya ne yana mai da ku baya kuna tafiya yana muku su sabula ba inda za ku je da irin waɗannan da haka sai ka kiraye shi ya gane girman ubangiji ya gane haramcin abin da yake kai ya yadda arziki yin Allah ne ko ya bi wannan tafarkin ko bai ba Allah zai iya masa arziki kuma bin wannan tafarkin ba shi ke nuna zai dawoma cikin arzikin ba kuma rashin binsa ba shi zai kawo masa talauci ba idan mutum ya koshi da ayoyin tauhidi zai wa shari'ar musulunci kuma ya dukkan wata gugurmaya wajen tabbatar da ita Adamu damu duk mutumin da bai gane kimar ba to babu yadda za a yi zo ya tsaya kai rigima don tabbatar da shari'ar musulunci asalin shi zai rigima da shi a irin tsarin nan da musulmai suke kace kowa ya tafi yanzu fa kowane gari akwai boka in ma baka ce kowace unguwa ba to ina alamar musulunci take dan Allah a irin nan gurin bo shi fa boka ya shiga tsakanin mutane da ubangiji malamin duba ya shiga tsakanin mutane da ubangiji ana girin shi sama da ake girma ubangiji da irin wannan shi zaka je kafa daular musulunci to wannan shine kuskuren da jama'atu ikhwanul muslimin suka yi cewa kowa ya taho a tafi to kuma da suka taho kowa taho a tafi